wannan dalili cikin ikon Allah da ramu zaƙudurarsa na zaƙulo wannan topic ɗin mai suna kyautatawa topic ɗin kenan kyautatawa muna ganewa abin da ya sa na ɗauki wannan topic ɗin na kyautatawa kyautatawa yana daga cikin abin da muka yi samu ƙarancinsa wanda duk wata masifa da yake samun mu na yau da kullum saboda wannan matsala ce ta kyautatawa Allah subhanahu wata'ala yana cewa kuntum khairan ummatan ukhrajatan linnas ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mu ne mafi alkhairin mutane da aka cire daga cikin al'umma ko al'umma mafi alkhairin al'umma da aka cire daga cikin mutane me yasa saboda muna umarni da kyakkyawa muna hani da mummuna mun bambanta da duk wata al'umma da Allah subhanahu wataala ya sanya a doron ƙasa domin mu ne al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. wannan ya sa muka bambanta a cikin wannan yanayi in aka ce miki kyautatawa kyautatawa shine kishiyar muzantawa in all aspect musulunci ya koya mana mutunta kai kyautatawa kanmu ya kyautata ya nuna mana kyautatawa ubangijin da ya halice mu dabbobi waɗanda ba musulmai ba duka ya turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa ya karanta da mutas. a cikin tarihi mun san matan da saboda kyanwa saboda kyanwa za ta tafi jahannama amma tana sallah tana zakka tana komai da kika sani amma don muzantawa dabba kyanwa za ta tafi wuta mun san lokaci bani isra'il da aka ba da labarin wata mata bata ba daina karuwancin ba karki dauka ta daina karuwancin bata daina karuwancin ba ba daina karuwancin ta ba a'a karuwa ce lokacin amma dai Allah ya sanya mata tausayi a zuciyanta ta zo za ta sha ruwa ta ga wata karya ita ma ta zo za ta sha ruwa ta duba irin yadda take ji ita tana jin kishirwa ga wannan karyan ma tana jin wannan kishirwan sai ta ga ta tausaya wa karan ta nema takalminta ta hada da dan kwalayenta ta yi wani irin guga ta jefa ta bawa karyan ruwa ta sha wannan dalili saboda niyyar da yake zuciyanta da tausayin da yake cikin zuciyanta Allah subhanahu wataala ya bata aljanna don wannan ki duba ki gani kar ki ga kamar yau kina zuwa kina zuwa makaranta kina zuwa islamiyya wallahi annabi sallallahu alaihi sallam ya gaya mana inna allaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarukum ko walakin yanzuru ila qulubikum wa amalukum Allah subhanahu wata'ala baya duban jikin kuna mu baya duban kyawun baya abinda Allah subhanahu wata'ala kawai ki duba zuciyarmu da ayyukanmu wannan su ne kyautata duk duniya ga baki ɗaya Allah ya halittanta ne akan kyautatawa